wanda ya sanya masallatai guraben da za a rika bauta masa ya kwadaitar da masu imani zuwa ga gina masallatai da kuma raya masallatai da bautar Allah da zikiri Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari ga a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ga dukkan wanda ya gina masallaci ko ya raya masallaci da lada mai yawa muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya yayi alkawari zai gina gida a cikin aljanna ga wanda ya gina masallaci a wannan duniya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne shine farkon wanda ya fara gina masallatai kuma ya raya masallatai da bautar Allah bayan haka yan uwa musulmi ina wasiya ga kaina da ku baki daya da tsoron Allah tabaraka Wata'ala) ta'ala da yin biyayya ga umarninsa da nisantar abin da Allah ya hana wannan ita ce wasiyar da Allah ya ga masu imani a cikin alkur'ani kuma wannan wasiya ita ce wacce Allah ya yi ga waɗanda suka gabaci wannan al'umma kuma ita ya yi ga wannan al'umma Allah ta'ala ya ce walakat wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi kafin ku sannan mu ne muku wasiya da tsoron Allah ɗan uwa musulmi masallatai ɗakunan Allah ne a bayan ƙasa Allah ya sanya masallaci nashi ne shi kadai shi sa ya faɗa cikin ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan lalle masallatai ɗakunan Allah ne shi kadai kada ku bauta wani a masallatai sai Allah ta'ala shi kadai masallatai gurabe ne da suke mafiya soyuwa zuwa ga Allah a wannan bayan kasa kamar yadda ya zuwa cin cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ahabbul biladi ila Allah masajiduha guraban da Allah ya fito a wannan duniya sune masallaci wa abghadul biladi ila Allah aswaquha guraben da Allah yake a wannan duniya su ne kasuwanni masallatai dakuna ne da dukkan mutanen kirki suke tarewa a cikinsu kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu darda Allah ya kara masa yadda ya ce na jima aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almasjidu baitu kulli taqi masallaci wato gida ne na dukkan mai tsoron Allah masallatai gurabe ne wadanda suke da girman matsayi a musulunci shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya taho daga makka zai yi hijira inda ya fara sauka a cikin kabila ta banu amr ibn auf a nan inda ake cewa kuba a nan ya fara yin masallaci sannan bayan ya taho cikin madina abin da ya fara yi a cikin garin madina shine gina masallaci kafin ma ya gina gidan da zai zauna kuma ma'aiki salari Salama duk inda ya yi tafiya inda zai kwana biyu sai ya samar da masallaci kamar yadda ya yi a garin khaibar da ya je ainihin yakin khaibara saboda haka ana so a samar da masallaci a dukkan inda musulmi suke domin a rika bautawa Allah a cikin su akwai lada mai yawa lada mai girma ga wanda ya gina masallaci ya zo a cikin hadisin na Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina wa Allah masallaci ya bitaghi bihi wajh Allah yana neman yardar Allah yana neman lada a wajen Allah banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mata gida a aljanna gina masallaci yana cikin ayyukan da ko mutum ya koma ga Allah za su ci gaba da bashi lada ma'ana lada mai gudana yana cikin ayyukan da idan mutum yayi to ladansa ba zai yanke ba ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna mimma yalhaqul mu'mina yana cikin abinda yake riskan mummuni ko da bayan mutuwarsa min amalihi wa hasanatihi da mauti na aiki na lada da za a rika bashi bayan mutuwarsa ilman nasharahu idan ya karantar da ilimi to wannan ilimin da ake karantawa za a yi ta bashi lada sannan kuma yace aw waladan salihan tarakahu ko yana da ɗa nagari da zai rika yi masa addu'a ladan zai kai gare shi yana kwance a cikin kabari wa mushafan warrasa da ƙur'ani mushabi da ya gadar ya aje ana karantawa za a rika bashi lada yana kulta a kabarinsa aw masjidan banahu ko masallaci da ya gina Allah zai bashi lada in dai ana sallah a wannan masallaci aw baitan libni sabili bana ko ya gina gida ga baki masu tafiya in sun zo tiya da zango to Allah zai bashi lada aw nahran ajrahu ko ya gudanar da rijiya ko ruwa da mutane za su rika amfana da shi aw sadaqatan akhrajaha min mali ko ya bada sadaka daga dukiyarsa fi sihhatihi wa hayatihi a lokacin lafiyarsa da rayuwarsa talhaquhu ba'da mautihi waɗannan koda bayan ya mutu Allah zai rika bashi lada bayan an gina masallaci abinda zai biyo baya shine raya masallaci imaratul masjid raya masallaci da ibada raya masallaci da ayyukan alkhair Allah ta'ala ya yabi bayinsa masu raya masallaci ya yi musu shaidar imani kamar yadda zuwa cikin alkur'ani Allah ya ce inna ma ya ya'muru Allah. kadai waɗanda suke raya masallatan Allah man amana billahi so ne waɗanda suka yi imani da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira wa aqama salata suke tsaye da sallah wa ata zakata suke bada zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah fa ata ulaika an yakunu min al-muhtadina lalle waɗannan suna cikin shiryayyu saboda haka Allah ya yabo ga masu raya masallaci da ibada da zikiri da sallah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da karantarwa na ilimi lalle raya masallaci kamar yadda aka yi bayani shine masallaci ya zama gurin da musulmi za su rika bauta Allah suna yin sallah wajen da musulmi za su rika haduwa domin aikin alkhairi karantar da addini shiryar da waɗanda suke ainihin sun bar hanya ta daidai masallaci wajen sulhu ne tsakanin mutane masallaci wajen zumunci ne tsakanin musulmi masallaci guri ne da ake haɗuwa domin a haɗa kan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi albishir ga waɗanda suke haɗuwa a masallaci domin raya masallaci da ibada da karatu da ainihin wato karanta alkur'ani da kuma ambatan Allah ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce wa mattama qawm fi baitin min buyutillah babu wasu mutane da za su hadu a ɗaya daga cikin ɗakunan ubangiji shine masallaci yatluna kitaballah suna karantar da littafin Allah Waye yatadarasunahu bainahum suna mudarasa suna ainihin kokarin fahimtar sa illa nazalat alaihim sakina Fati sai wata nutsuwa ta sauka a gare su wa ghashiyatuhum rahma sai rahama ta Allah ta lullube su wa haffatuhumul mala'ika sai mala'iku sun kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda kuma sai Allah ya ambace su a cikin taron mala'iku wanda yake nuna wato daraja ta masu zama a masallaci suna ainihin suna kokarin mudarasa na ilimi kulawa da masallaci tsaftace masallaci gyara masallaci wa masallaci aiki ne mai girma aiki ne mai lada babba kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yace alayya ujura ummati Allah ya nuna min irin ayyukan da yake bawa al'umma ta lada abinda in suka yi zai ba su lada hatta alqaza cikin abinda Allah yake ba da lada hatta akwai Shi shine ainihin tsinke ɗan abinda zai fada a masallaci yi ar-rajulu min al-masjid da mutum zai ɗauke daga cikin masallaci mutanen kirki da abin da suka gani ba mai kyau ba suna ɗaukewa daga masallaci domin yana cikin ayyuka da Allah yake ba da lada a kai ya zo a cikin hadisi ingantacce daga abin wurare da Allah ya kara masa yadda ya ce kana timra a sauda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi wata mace baka kana ta masjid tana share masallaci fa faka za rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa sa'ala anha kwana biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba sai yake tambaya yake ina wannan matar kuwa mai sharan masallaci kalu matat suka ce ai ta ya rasulullah me yasa ba ku gaya mun ce afala azantumuni dan me ba ku sanar da ni ba e eh, yi mata sallah suka ce rasulullah cikin dare ta rasu muka ga bai dace mu ta da kai ba ka shiga gida sai mai ruwa ya ce ka annahum sagharu amra suna gani wannan matan mai sharan masallaci ya za a je a tazo annabi sa ya shiga gida bayan isha ai saboda haka kawai ayi mata sallah a kai ta shi yasa rasulullah ba mu gaya maka ba sai yace dulluni ala Ya yace a'a ku je a nuna min ina aka binne ta kabarinta aka je aka nuna mata fa salla alaiha sai ya kuma yi mata sallah a wannan kabarin sun makala sai yace ha inna hadhihi alqubur wannan kaburbura dake wannan waje mamlu'atun zulmatun ala ahliha akwai wadanda suke cike da duhuwa ga ma'abuta kabarin wa inna Allah azza wa jalla kuma Allah mai girma da buwaya yunawwiruha lahum zai haskaka musu kaburburansu bi salati alai saboda wannan sallah da ne ka duba darajar wannan mata duk sun samu ne ta kamar da ake cewa amma an rena ta ana gani ai wace ce mai sharan masallaci mai a'a mai daraja ce manzo Allah ya je har kabarin sallallahu alaihi wasallam yi mata sallah dan a nuna maka cewa gyara masallaci hidimta a masallaci sai mai rabo yake yi wanda yake da rabo na lada shine baya rena hidimtawa masallaci yana dagewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabi mutanen kirki waɗanda suke raye masallatai da ainihin zama a ciki da kuma yin sallah da zikiri da karatun Qur'ani shi yasa ma ya faɗa a cikin hadisi yace idza ra'aytumur rajula ya'tadu almasjida idan ga mutum yana kai kawo tsakaninsa da masallaci ya fita ya dawo ya fita ya dawo fashhadu lahu bil iman ku sheda yana da imani mai imani shine wanda baya iya yin nesa da masallaci duk inda ya je zuciyarsa tana ina tana masallaci shi yasa ma shaida akan wannan fadin Allah ta'ala Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda yake raya masallaci shine wanda ya imani da Allah ya zo a cikin hadisin Abu Huraira daga cikin falala ta raya masallatai da rataye zuciya da masallaci da yawan zama a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya kuna so ya ku mutane in gaya muku abin da za ku yi Allah ya kankare zunubanku wa yarfa'u bihi darajat ku samu daraja madaukaki a wajen Allah qalu bala ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah ba mu labari wani aiki za mu yi a kankare mana kurakurai a daga darajar mu a wajen Allah qala isbabul wudu'i ala al-bakari yace kyautata alwala a yayin kunci ma'ana lokacin da mutum yake cikin wani hali na gaggawa hali na sanyi hal a'a zai alwala a natse wa kasratul khuta ila al masajid da yawan kai kawo zuwa masallaci duk inda kaji an kira sallah to zaka taho masallaci sai ce wanke zaru salati ba'da salat da jiran sallah bayan an yi wata sallah ma'ana mutum ya zauna yana jiran sallah bayan an yi sallah sai yake fadalikum ribab fadhalikum riba wannan aikin da aka ambata guda nawa isbagul wudu'i alal makari inganta alwala kyautata alwala dai kenan na biyu wa kasratul khuta ila al masajid yawan kai kawo takawa zuwa masallaci na uku wa intizaru salati ba'da salat da ko ka jira sallah in an yi wata kana jiran wata baka gajiyawa waɗannan abubuwa da aka ambata daidai suke da ribasi mai ribasi shine aikin da daga cikin ayyuka masu girman lada shine yin tsaro a iyaka ta musulmi wanda wannan aiki yana cikin ayyukan da ake rubuta mutum lada ko da ya mutu za a rubuta yana samun lada yin tsaro a iyakar musulmi inda ake tsare iyakokin musulmi a garin musulmi mutum ya yi gadi ya tsare don kada a cutar da musulmi to Allah zai ba shi lada irin wannan ya zo a cikin hadisin sahih muslim daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman wanda yake so gobe kiyama ya gamu da Allah yana musulmi falyuhafiz ala haula'i salawati ya kiyaye sallolin na wajibabbu duk wanda yake so game da Allah musliman inji annabi sallallahu alaihi yana musulmi falyuhafiz ala hadhihi salawat ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar haythu yunada bihinna indi an kira sallah ka je masallaci kai sallah fa inna Allah abdullahi da musu yace ku sani fa Allah ta'ala shar'a li nabiyyikum sunan al-huda ya shar'antawa annabinku sunna ta shari'a wa innahunna min sunan al-huda yin sallah guda biyar a masallaci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sunnoni na shari'a sai yace walau annakum sallaitu fi buyutikum da ce dayan ku zai yi sallah a gida ba zai zo masallaci ba kama yusalli hadha al-mutakhallif yace kamar yadda waɗancan mutanen suke kin zuwa masallaci yayi sallah fi baiti a gidansa su waye waɗancan mutanen yana nufin munafukai domin a zamanin annabi sallallahu Salama akwai wanda ba sa zuwa masallaci su ne munafukai da su yake yace da mutum zai ce a ni a gida zan yi sallah irin waɗancan mutanen la taraktu sunnata nabiyikum da kun bar babba daga cikin sunnar annabinku walau taraktu sunnata nabiyikum da kuma kun bar sunnar annabinku la zalaltum da kun bata kun tabi ga barin hanya yace wa ma rajulin babu wani mutumin da ya tafahar zai yi alwala fayusin tuhura ya kyautata alwala thumma ya'midu ilal masjidi sanan ya nufi masallacin min hadhihi almasajid daga waɗannan masallatai illa kataba Allahu lahu bi kulli khatwatin hasana sai Allah ya rubuta masa lada da dukkan taku duk wanda ya tako daga gida duk taku ɗaya lada Allah zai rubuta masa wa yarfa'uhu biha daraja Allah ya daga darajarsa da wannan tako wa yahuttu anhu biha sayyi'a ya kankare masa kuskure da wannan tako abu uku Allah zai masa wanda ya tauran gida ya to masallaci ya ce Allahu akbar dan yazo ya sallah in dai ya taho to za a bashi wannan abu guda uku yace illa katab'Allahu lahu bi kulli khatwatin hasana duk da kai sai Allah ya baka ladan gwargwadon nisan gidanka Wayar yarfa'uhu biha daraja sai Allah ya daga darajarka da wannan takon wa yahuttu anhu biha sayyi'a sai Allah ya kankare maka kuskure da wannan ka duba in ka taho kenan wanda in gidansa ma yake nesa da masallaci ya fi mai ya fi daraja da samun lada gwargwadon takun da za ka yi wala aitu aituna abdullahi na maso ya ce hakika a zamanin annabi na ga musa Habbai. wa ma yatakhallafu ana illa munafiq ba wanda yake kin zuwa masallaci sai munafiki ma'lumun nifaq wanda an ma san shi da munafiki walaqad kana rajulu yace a wancan zamani ya kasance mutum yu tabi'a bihi za a tallafo shi daga gida bai da lafiya yuhada bainar rajulaini an tallafe shi tsakanin mutum biyu wannan ya rike kafada dama wannan ya rike kafada hagu hatta yuqamu fi safi a shigo da shi masallaci cikin sahu ba zai iya takowa ba amma ya ce lalle sai an kai masallaci saboda ne yana so ya samu lada shi ya sama daga cikin waɗannan da Allah zai sanya su a ranar alkiyama cikin inuwa al'arshinsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshi wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid mutumin da zuciyarsa ya rata ya da masallaci duk inda yake yana so je masallaci ƴan uwana masallaci waje ne mai alfarma waje ne mai daraja yana da ka'ida masallaci yana da alfarma ba a yi duk abin da bai dace ba da alfarman masallaci wata waje ne na sallah da zikiri da karatun qur'ani da neman ilimi ba a yin kasuwanci a masallaci annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama ba a saye da sayarwa a masallaci sannan ba a yin tigiya a masallaci sannan kuma duk abin da yake yi da alfarma baya cikin masallaci duk abin da yake mai daraja na ibadar Allah shi kadai ake a masallaci sai mu kiyaye alfarman masallaci sannan mai iya kokari mu samu rabo da ake samu na aikin alkhairi wajen hidimta a masallaci wajen ba da gudunmawa masallaci ya dore yanzu misali gashi an yi masallaci za a fara sallah ko ana sallah a ciki yau da gobe za a iya samun kwan fitila ya ainihin mutu wanda yake so ya samu rabo a wannan aiki na alheri ba sai an ce ba kwai yana gani kwan masallaci ya mutu to rige-rige ake kowa yana so ya zama shi zai samu wannan rabon ya sa kwan masallaci in wani abu ya faru kowa rige yake gani zan yi wannan aikin alheri domin mai irin ladar da ake samu ba wai sai an zo ba ana sanarwa jama'a masallaci da bukata kaza a'a rigege ne ya kamata mu yi gasa wajen hidimta wa masallaci muna da yaya ya zama in an yi sallah asuba mu dan zauna mu jira idan mutane sun rabu mu share masallaci in an zo an yi ainihin sallan magariba ko isha mu ga akwai dama mu share masallaci wani ya kawo tararin wuta ya sa a masallaci wani ya kawo abin ya zama dai masallaci ya samu gata ya zama masallaci ya samu gata kowa ya ji cewa in nayi Allah ne wa kuma ni ma so nake in samu wannan ladan wata gida an ce zo ka gina kai ne ba za ka iya ba wataƙila baka da hali amma ai kana da halin ka ciwo tsintsiya ka masallaci ko baka da ita nera ɗari ko ɗari da hamsin baka da wannan halin ma amma kana da waya ai kana sa katin ɗari nawa kullum kana kiran katin ɗari biyu a sai dai ɗari biyar ai kullum ba wanda sai sabiyar Allah ba ya kiran katin ɗari biyu a waya to tsintsiyar naira ɗari in ka kawo masallaci ka yi gudunmawa turaren wuta da ake na tsinci in ka kawo ka ce wa ladan ko liman ga wannan a sa ka samu lada duk wani abu da za ka yi ka ba da gudunmawa don ka ga ka ciyar da masallaci gaba lalle kai ma ka sa jarinka domin ka samu lada kamar yadda kowa yake kokarin ya samu guziri da Allah yake wata zawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ku yi guziri yan uwa domin gobe kiyamar ku kuma abin da za ka yi na guzu shine imaninka shine takawa shine hidimtawa addinin Allah wannan yana cikin abin da ya yi karanci a cikinmu hidimtawa addininmu mu ba kamar waɗancan ba ne da za a ce za a zo masallaci to ka'ida za a je duro a ce kowa ya san naira hamsin ba ma haka a'a ta aka yi akwai lada wajen hidimta ba sai an gaya maka ba kai za ka nemi ainihin ina masu masallaci masu hidima ni ma gatawa ina so in yi kaza domin ya zamo kana cikin waɗanda za ka samu wannan rabo da ake samu wajen hidimta masallaci da Allah ta'ala ya yi alƙawari zai bayar ga dukkan masu hidimta masallaci muna addu'a wannan masallaci Allah ya sanya masa albarka waɗanda suka yi wannan hidima Allah ya saka musu alkhairi ya sa a mizanin ayyukan suna alkhairi mu ma din Allah ya sanya mu cikin ladan baki daya ya ba mu ikon raya wannan masallaci da kulawa da shi duk waɗanda suka zama wasila har masallaci ne ya tabbata Allah ya saka mu alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna ƴan uwa da suke raya wannan masallaci su ma Allah ya sa su a cikin wannan lada kuma mu dage ƴan uwana wajen hidimtawa addinin Allah ku sani wannan addini amana ce a hannunmu kuma Allah ta'ala zai tambayi kowane ɗaya daga cikinmu mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun amfana mun amfanar Allah ta'ala ya karɓa mana ayyuka ƙasarmu Allah ya zaunar da mu lafiya dukan wata fitina Allah ya kare mu daga gare ta Allah ya zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya jihar mu Kano Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ya taka duk wanda suke hidimtawa wajen karantar da al'umma da kuma kokarin taimaka al'umma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya shirya mana matasan maza da mata Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya jikan magabatan mu Allah ta'ala ya dauka kasar mu Allah ya sauka mana da albarkarsa a cikin garuruwan mu Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala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 وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يزهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم